Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na a sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 25 ga watan Satumba shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su kamar tala da kanin labarai. Ministan harkokin wajen Rasha ya yi watsi da Allah waɗanda Ukraine da kasashen yammaci suka yi akan zaben raba gardama a yankuna hudu na Ukraine. Gwamnatin Iran ta tabbatar da cewa za ta mayar da kakkausar martani kan zanga-zangar da ta barke a fadin kasar sakamakon mutuwar wata matashiya a hannun jami'an 'yan sanda. koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba zuwa gabashin gabar tekunta gabanin wani gagarumin atisayen da sojojin koriya ta kudu da na amurka suka shirya kanin labarun kenan a babin rahotanni za a ji cewa gwamnatin jihar jigawa da ke najeriya ta ce ambaliyar ruwa da ke ci gaba da barazana a sassan jihar ta lalata dukiya ta fiye da naira tiriliyan guda a jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta ta horar da wakilan musulmi da kirista yadda za su kare haƙƙin yara da mata bayan nan kuma za ku ji cewa kungiyoyin bin diddigin sha'anin ma'adanan karkashin kasa a jamhuriyar Nijar sun fara jan hankula a game da bukatar kafa asusun ajiyar wani kaso a kudaden shigar ma'adanai kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa muna kuma tafa da wasu daga cikin rayun da ku masu sauraron mu ta imel kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ministan harkokin wajen Rasha ya yi watsi da Allah wadanda Ukraine da kasashen yammaci suka yi akan abin da suka kira zaben raba gardama a yankuna hudu na Ukraine. sergi Lavrov ya faɗa wa wani taron manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya bayan gabatar da jawabinsa a taron shekara-shekara na Majalisar ta Ɗinkin Duniya a ranar Asabar cewa abin da muka gani yana da ban mamaki. an fara kada kuri'a a ranar juma'a kuma za a ci gaba har zuwa ranar talata a lardunan luhansk da kherson da kuma yankunan zaporizhia da donetsk da ke karkashin ikon rasha a kuma buɗe rumfunan kada ƙuri'ar a rasha inda 'yan gudun hijira da sauran mazauna yankunan za su kada ƙuri'a a ukraine wasu jami'an yankin sun ce ana tursasawa tare da yin barazana ga masu kada ƙuri'ar kiev da ƙasashen yammacin duniya sun yi gargaɗin cewa zaben raba gardamar na da manufar mamaye yankunan da aka karbe ikonsu inda kuma suka yi tar da su a zaman sun saba wa dokokin kasa da kasa lavrov ya ce kamar yadda shugaba putin ya faɗa za mu mutunta sakamakon waɗannan tsare-tsaren demokuraɗiyya ba tare da wani sharaɗi ba shugaban kasar iran ibrahim ra'isi jiya asabar ya dage kan cewa gwamnatin kasar za ta mayar da kakausan martani kan zanga-zangar da ta barke a faɗin kasar. dangane da mutuwar wata matashiya 'yar kabilar kurdawa masa amini a hannun jami'an 'yan sandan gyara hali na gwamnati a cikin mako guda da mutuwarta zanga-zangar ta bazu zuwa akalla birane 133 tare da yin sanadiyar mutuwar masu zanga-zangar 41 kamar yadda gidan talabijin na kasar ya bayyana a jiya asabar hoton bidiyo a shafukan sada zumunta ya nuna yadda masu zanga-zangar suke kona mutum-mutumin jagoran juyin juya halin musulunci ayatollah sayyid ali khamenei a mayafarsa ta mashad a ranar juma'a yayin da suke rera taken nuna adawa da shi da gwamnati wasu hotunan bidiyo kuma sun nuna masu zanga-zanga a garuruwa da dama da suka hada da tehran babban birnin kasar suna na wuta kan hoton khamenei kafofin yada labaran iran sun ruwaito ra'isi wanda a kwanan nan ya dawo daga wata ziyarar da ya kai a majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na kasar amurka yana faɗawa iyalan wani mai goyon bayan gwamnati da aka kashe a zanga-zangar cewa dole ne gwamnati ta mayar da martani mai tsauri kan zanga-zangar koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ba tantance ba zuwa gabashin gabar tekunta a yau lahadi kamar yadda haɗakar manyan hafsoshin sojin koriya ta kudu suka bayyana gabanin wani gagarumin atisayen soji da sojojin koriyar ta kudu da na amurka suka shirya wanda ya hada da wani jirgin ruwa mai daukar jiragen sama rundunar sojin koriya ta kudu bata bayar da wani karin bayani game da makami mai linzamin ba ciki ko har da nisan zangon da zai ci da kuma yanayinsa kamfanin dillancin labaran hap na kasar koriya ta kudu ya ba da rahoto a jiya asabar cewa koriya ta arewa na shirin yin gwajin wani makami mai linzami da aka harba a karkashin ruwa tana mai hakaito na sojin kasar harban makamin na zuwa ne bayan isar wani babban jirgin ruwan amurka a koriya ta kudu domin halartar atisayen haɗin gwiwa da sojojin na koriya ta kudu kuma gabanin ziyarar da mataimakiyar shugaban amurka kamala harris za ta kai a mako mai zuwa an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko daga najeriya gwamnatin jihar jigawa ta ce ambaliyar ruwa da ke ci gaba da barazana a sassan jihar ta lalata dukiya ta fiye da naira tiriliyan guda hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da waɗanda ambaliyar ta ritsa da su ke neman tallafi daga cibiyoyi kungiyoyi da kunkumomin ba da agaji mahmud ibrahim kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton baya ga lalata dukiya ambaliyar ta yi sanadiyar mutuwar mutane 134 tare da lalata hanyoyin mota 22 da gadoji 11 kamar yadda mataimakin gwamnan jihar malam umar na ya sanar yayin karbar bakuncin shugabannin asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya a birnin dutse ya ce ambaliyar wadda ta shafi akalla mutane fiye da dubu mai tan daga cikin wannan adadi dubu saba'in da shida sun rasa muhallinsu yanzu haka dai al'ummar ƙauyuka da garuruwa a yankin gabacin jigawa waɗanda galibinsu ke zaune a sansanonin gudun hijira na ci gaba da neman ɗaukin hukumomi da ƙungiyoyin ba da agaji na duniya. akalla ba kasar muna da wani masu shirwa sun kama mutum da hansu. kuma a kullum muna basu abinci safe muna ba su na rana muna ba su na dare sannan kuma muna kula mun mun bude asibiti domin marasa lafiya kuma a cikin wani kamp din wallan akwai samu mutum biyu mata wanda ɗaya ta haihu malam umar haruna kenan jagora a sansanin rigar ila inda aka tsugunar da waɗanda ambaliya ta tasa daga garuruwan su a lardin hadeja na gabashin jigawa yanzu haka dai ƙananan ƙungiyoyi irin su ƙungiyar matasa ta muryar haɗeja sun fara kai kayayyakin agaji ga waɗannan mutane Malam Muhammad Mai gari Umar shugaban mazauna sansanin na rigar ila da Malam Umar Nuhu wakilin Bulaman Kubayo sun bayyana farin cikin su dangane da wannan abin kirki. Ina miƙa godiya ta a madadin ainihin wannan jama'a ta ainihin rigar isa ga ainihin ƙungiyar muryar matasan haɗeja sakamakon ziyarar da suka kawo mana suka zo suka ga halin da muke ciki kuma suka tallafa mana da abin da ya sawaka daga gare su. Ƙungiyoyi daban-daban sukan iya zuwa da tallafan su shi yau ma muryar matasa da suka zo mana suka kawo mana kayan tallafi to muna godiya muna godiya kwarai da gaske. yanzu dai gwamnatin jihar Jigawa ba ta kai ga bayyana irin tallafin da ta baiwa ko za ta baiwa al'ummomin da wannan ibtila'in ambaliya ta shafa ba. al'amarin da ya sanya 'yan kishin ƙasa irin su honorable nasiru garba dan yake cewa wannan yana nuna cewar yana gaskata abun da muke magana kan cewar gwamnan jihar jigawa bai damu da abu yan jihar jigawa ba sai dai shi abun da ya dame shi yanzu a ce mutum ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba sun mutu akan iftila'i na abin da za a iya yin wani abu a nan amma a ce gwamnan ma baya ma jiharsa gwamnan ma har yanzu bai fito ya nuna mutane alhinin abin da ya faru ba kuma mutane muna ji a gidan rediyo suna kuka saboda iyalinsu waɗanda Allah karɓi rayuwarsu kana da ƙananan hukumomi 27 22 sun samu matsala ana maganar cewar mutum fiye da ɗari sun mutu ana maganar cewar gonaki ga nan ba adadi ruwa ya shanye ana magana cewar mutane ba za su iya tasowa daga wani guri zuwa wani guri amma ya zamanto cewar baka je gurin nan baka gani su ga cewar suna da shugaba su ga suna da gwamnati suna da baitulmali rahotanni daga lardin haɗeja na gabashin jigawa na nuni da cewa jama'ar yankunan ƙananan hukumomin kirika sama da birniwa na ci gaba da zaman ɗar saboda barazanar hari daga ambaliyar kogin hadeja mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari kada a shafa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye ga murtala da ci gaban labaran duniya guguwar fiona mai karfin gaske ta afkawa gabashin kanada a jiya asabar tare da ruwan sama da iska mai karfi inda ta tilasta wa mutane ficewa tare da kakkare bishiyoyi da layukan wutar lantarki tare kuma da ruguza gidaje da dama da ke gabar teku cibiyar kula da guguwa ta amurka ta ce tsakiyar guguwar wadda ta sauya zuwa fiona a yanzu haka tana cikin tekun st lawrence kuma tana rage karfi cibiyar da ta soke gargadin guguwa da hadari a yankin Porterbesk da ke kudu maso yammacin Newfoundland mai yawan jama'a 467 shine ya fi yawan hasara a guguwar. An tilastawa magajin garin kafa dokar ta ɓaci tare da kwashe jama'ar wasu sassan garin da ambaliyar ruwa ta shafa da kuma share tituna. Ren Roy babban editan jaridar Rec House ta mako-mako ya shaidawa kamfanin watsa labarai na Canada cewa guguwar ta kwashe gidaje da yawa da wani bene zuwa cikin teku. 'yan kasar italiya na kada kuri'a a zaben kasa da ke zuwa a wani muhimmin lokaci ga turai tashin farashin kudaden makamashi wanda yakin ukraine ya haifar ya sa gidaje da masana'antu sun shiga fargabar ba za su iya tsare zafi ko kuma hasken wutar lantarki a wannan lokacin hunturu ba zaben 'yan majalisar dokokin italiya na yau lahadi na iya samar da gwamnatin kasar ta farko a ƙarƙashin jagorancin masu tsatsauran ra'ayi tun bayan ƙarshen yakin duniya na biyu kuri'ar jin ra'ayoyin jama'a ta nuna Giorgia Meloni da 'yan uwanta na jam'iyyar Italiya wadda take da tushen ta na 'yan mazan jiya su ne ke kan gaba wajen samun ƙuri'u. An buɗe rumfunan zaɓe da karfe bakwai na safe ana kuma sa ran za a fara ƙirga ƙuri'un jim kaɗan bayan rufewa da karfe goma sha ɗaya na dare wato karfe tara na yamma kenan agogon GMT tare da hasashen sakamakon farko da sanyin safiyar Litinin. A gaida Murtala Faruku na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Wata kungiya mai zaman kanta da ake kira World Vision da take ayyukan kula da rayuwar yara da mata ta ce ta gano yara na fuskantar take haƙƙi Ƙungiyar dai ta horar da wakilan addinai na musulmi da Kirista da sarakai har ma da masu unguwanni a jihar da magaram yadda za su san haƙoƙin yara da kuma hukunce-hukuncen da dokoki suka tanada ga waɗanda suka ci zarafin yara ko musguna musu kana da hanyoyin magance matsalar. Daga da magaram ga rahoton da wakiliyar mutamar abar ta haɗa mana horon yana da nasaba da yadda kungiya mai zaman kanta wato world vision a bincikenta ta lura da yadda ba a kula da hakkin yara a wasu sassa na nan jihar da magaran kamar yadda alkali hassan malam sani shugaban kwamitin kare yara da bunƙasa hakokinsu ya bayyana eh, alhamdulillahi wannan akwai bangare inda wani jekin nan world vision take aiki wato abin da ya shahi wajen su eh, da makarantar kaya eh, kasamma su mazamni su muwa eh, duka da wannan bangare namu na arewa maso gabas ta da wato an lura da cewa gaskiya haƙoƙin yara a nan gurin suna samun matsaloli da yawa to shi yasa suka ga tun da wasu abubuwan sai ka ga musgunawa da ake ana kara su da harka addini mutane na ganin kama addini ne ma ke ba da dama ko ku shi yasa ake yin wannan abubuwan to shi yasa suka yi hikima sai suka gano da cewa lalle ya kamata a samu a sa kwamiti wanda zai dinga kula da bin sau da ƙafa saboda a cimma eh, guri tare ta wannan kwamitin ne muka gani yanzu ya kamata a ce an tara wannan duka masu faɗa a ji da magajin nan gari da sarakai da kuma malamai eh, kowa ya zama daga matsayin shi wato zai iya sanin menene matsayin addini a bisa wannan musguna wadda ake tunda kore duka wani hazo wanda ake da akai. Shi ma daga nashi waje Pasto Tsahiru Abdu jan hankali ya yi inda ya ce sai an sanya ido sosai kan yara. Yaron ka idan yana cikin gida tare da washike yaron kan ya kai makaranta tare da washike muna so mu ba su cikakken tsaro ta wannan fanni yaro yana da haƙƙi ta bangaren kiwon lafiya dole ne yara a ba su ilimi wanda ya waje ba domin wannan su ne yancinsu ne bangaren addini ko ta bangaren ilimi na zamani wannan duka su ne a ilimantar da su za mu ga cewa suna da haƙoƙi da yawa tsakiyar al'umman wanda ya zama to wajibi gare mu mu kare wannan haƙƙi. Game da hukuma kuwa Hassanu Malam Sani ya kara da cewa akwai dokoki duk da ma dan uwantaka na hana a fallasa mai laifi. Eh akwai dokoki na zamani wato sun tanadi abu da yawa sai dai mutane kashi wani lokaci sukan eh, taushe abin na a gida sai ka ga an maida tunda cin zarafin da ake akasari in ka ɗauka a cikin eh, yan uwanci ne ake shi akasari yan uwa ne ko tsakanin eh, wani ɗa da uba ko kanan uwa ko dan uwa an tuka to sai a taushe abun duka a kai shi wajen hukuma kenan ko Allah ya ce kuma kowa sai an tambaye shi tabbas bisa kiwon da yi to ko su kristocin wace rawa ce za su taka a nan sai pasto tsahiru ya kada baki ya ce eh rawar da za mu taka shi ne za mu ba da koyaswa sosai a game da eh, musamman ga iyayen yara akwai kuma monitor waɗanda muke kira malaman yara za mu ja hankulansu sosai da sosai yadda za su kula da yara ko da a cikin iyalai ne ko da a makarantu ne su iya su sanya yara a cikin haƙƙinsu. tamar abari murya amurka daga da magaran a jamhuriyar niger a gaida tamar abari to har yanzu dai muna jamhuriyar niger kungiyoyin da ke bin diddigin sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun fara jan hankula a game da buƙatar kafa asusun ajiyar wani kaso na kudaden shigar ma'adanai ta yadda wata rana 'ya'ya da jikoki za su mori wannan arziki a maimakon a bar su da irin illolin da ayyukan haƙar ma'adanai ke haddasawa wakilin murya amurka a yamai sulamu barma ya aiko mana ƙarin bayani Masana sun tabbatar da cewa arzikin ma'adanai wani abu ne da ko ba jima ko ba daɗe ka iya karewa daga ƙarƙashin ƙasar da ake haƙarsa, wanda kuma daga bisani a maimakon a ci gajiya sai dai neman hanyoyin mafitar matsalar gurɓacewar muhalli da yanayin yankin da ake gudanar da wannan aiki. La'akari da hakan ne ya sa kundin tsarin mulkin Nijar ya tanadi dokar kafa asusun ajiyar wani kaso na kudaden shigar ma'adanai da zammar baiwa yara manyan gobe damar cin moriyar arzikin ma'adanai. Mafari kenan gamayyar kungiyar Rotab ta fara tunatarwa akan wannan batu, in ji Muhammadu Ciroma Aisami. Yawan kuka diba a cikin kasan mu ta Nijar ana tono man fetur amma duk abin da ake samu kashe shi ne aiki Babu wani asusu ko wasu kudade wanda aka maida gehe saboda a yi wani amfani da su ko in wata matsala ta taso ta musamman cikin harka haƙo ma'adanan ƙasa a yi maganin wannan matsalar abin da aka samu gaba ɗaya na ke kashe shi kenan bai kamata tunda a magidanta ma kowa san da in ka samu jika ɗari a gidan ka ce bari ka mayar da jikka goma misali baya ko ka aje su saboda wata matsala ta to a kasa ma haka nan ne kuma constitution na ƙasa ya cile samun gwamnati a yi wannan amma mu har yanzu a Niger ba mai shi. Asusun ajiyar kason kuɗaɗen ma'adanai wani abu ne da a wani zumin za a iya kwatantawa da wata inshorar cike gibi ko kuma na tunkarar wasu matsalolin bazata in ji Saidu Arji kwararre akan sha'anin ma'adanan karkashin kasa. Kasan arzikin ma'adanai arziki ne wanda yake yana karewa tunda ka tono shi ma ana iya a san kimanin tona nawa ne kuma shekara nawa za a ana ɗiba shi kenan an san yana da wa'adi wani lokaci farashinsu yana iya hawa yana iya sabka to domin wannan aka ce an yi bitirmani wanda yake samun kuɗi daga ma'adinai wani lokaci ana iya ɗaukan wannan kuɗin a sa su cikin harkar ci gaban ƙasa ko kuma akwai wata matsala ana iya ɗauka wannan kuɗa kashi guda ko kashi biyu bisa ɗari na abin da ake samu kowace shekara sai a kai shi cikin kama wata banki a kai shi wuri inda yake za a samu kuɗin ruwa matakin ƙarin kuɗin man diesel da hukumomin Nijar suka ɗauka a sanadiyar mamayar Rasha a Ukraine da tsadar kayayyaki a kasuwanni ta dalilin wannan yaƙi abubuwa ne da ya kamata a ɗauki darasi daga faruwar faruwarsu. Inda a ce akwai wannan bikin ba sai an kara ma jama'a ba kuɗin wannan diesel kenan cikin shi za a ɗebowa sai a gama a je a soya shi cikin sabon farashi. Kenan ya kamata yau a ce an waye ma mutane kai kuma su da kansu ma'ikanta su ɗauki kudiri a yi shi. Tunda yanzu ana da man fetur kenan. a watan maris ɗin da ya gabata kamfanin cominac na ƙasar faransa ya ba da sanarwar dakatar da ayyukan haƙar uranium din da ya shafa shekaru sama da arba'in yana gudanarwa saboda dalilan da ake dangantawa da faduwar darajar uranium a kasuwannin duniya lamarin da ya jefa ma'aikata da mazauna yankin cikin halin damuwa domin ba idin matsalar tattalin arziki abin na shafar muhalli ayyukan noma da sha'anin kiwon lafiya sanadiyar gurɓacewar yanayi abin da ke kara fayyace mahimmancin kafa asusun ajiyar kason kudaden shigar ma'adanai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu da arzikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. To a yau shirin namu ya karɓi bakoncin shugaban manhajar Netflix ta yanar gizo, dandalin da aka ware wa masu shirya fina-finan harshen Hausa don ba su damar cin gajiyar aikinsu ta hanyar watsa shirye-shirye ga masu kallo a faɗin duniya ta na'urori da ke amfani da yanar gizo. Malam barka da shigowa cikin filin namu na wannan lokaci. Uh, jama'a salamu alaikum. Za mu so ka gabatar mana da kanka. To uh, sunana Jamila Abdulsalam kuma ni haifaffen jihar Kano ne. Uh, na yi rayuwata a Kano da kuma wasu sassa na najeriya wannan shi shine takaitacce kuma ni ɗan kasuwa ne wanda yake gudanar da kasuwancinsa ta fannin zamani da yake ka ce kai ɗan kasuwa ne kuma matashi daga arewacin najeriya to me ja hankalinka wajen kirkiro da wannan manhaja kai mana karin haske a takaice to um, wato manhajar fleet um, kamar duk wata manhaja ce da ake da ita a faɗin duniya kamar su hulu su amazon su netflix Uh, abin da ya sa muka bujiro da wannan manhajar uh, yawanci uh, as an entrepreneur ko ɗan kasuwa na zamani you know, kullum kana kallon matsaloli ne na al'umma sai ka bujiro da solution to in ka kawo wannan mafitar wannan mafitar kuma ta zama kasuwanci ba zan manta ba shekarun baya kusan shekara biyar shida ko bakwai baya um, jami'ar bayero uh, da ke ina guest lecturer a can so sukan gayyaci kamar masana ko um, uh, suka je gayyaci alinu ba zan manta ba so da aka gayyace shi zai yi speech ni ma zan yi speech so da ya fara yi sai na fahimci maganganun da ya yi kusan matsalolin da yake faɗa akan masana'antar matsaloli ne da suka shafi um, kamar satar fasaha that's piracy you know um, there and then you know tunda being an entrepreneur na fahimci inda aka iya magance wannan matsalar to akwai opportunity muka fara maganganu da shi na gaya masa cewa wannan abu abu ne da za mu iya kawo karshen su insha Allah so bayan mun gama wannan ah, sai muka fahimci cewa akwai matsaloli kusan manya guda uku a masana'antar wadda waɗannan matsalolin in aka magance su lalle masana'antar kannywood masana'anta ce wadda ah, take da potentials da kuɗaɗe masu nauyi sosai matsalolin nan sun hada na ɗaya matsaloli na satar fasaha producer zai yi content and wasu su sata su dora a youtube and all then akwai matsala na abin da bature ke ce ma accessibility poor distribution channel yanda idan ka yi fim ɗinka kana ɗan kano wanda yake a ƙasar waje ko wani sassa na duniya ba zai iya samu ya kalla ba na uku kuma sai quality kai standard film wanda da ni da ke za mu iya zama mu kalla ba tare da muna jin ba daɗi ba waɗannan matsalolin guda uku su muka bijira na cewa mu magance su mu gyara kuma alhamdulillahi yau shekarar mu uku kenan da wani abu ah, mun gyara matsalar piracy mun gyara matsala na accessibility tunda yanzu muna da kasashe wajen 98 da ake kallon fina-finan hausa akan manhajar mu kuma ba a iya ɗauka ko a yi recording ɗin content daga kan platform ɗinmu sai kuma yanzu da muke sa kuɗaɗe kuma muma muna shiga wajen production so muna sa rai ya masana'antar fim ta kannywood za ta kai duk inda ake tunani za ta kai nan da shekara guda ko biyu masu zuwa insha Allah. Arewacin Najeriya na da matasa masu ilimi da hazaƙa da baiwa ta hanyar nishaɗi da dama wanda wani lokacin da dama ba su ma san suna ɗauke da waɗannan abubuwan ba da na ambato. Shin wasu gudunmawa kuke bada wajen zaƙulo matasan don su ma su zo su ba da tasu gudunmawar kuma su samu taro da sisi a aljihunsu tunda ka ce nan da ɗan shekaru kaɗan ana ganin za a samu bunƙasa sosai a masana'antar. Wato eh, shi ma um, entertainment industry ko masana'anta ta fina-finai a duniya shakundum ce. Eh, damammakin da take bayarwa ba wai fim ne kadai ba yanzu kamar mu abin da muke kokarin yi akwai documentaries akwai mutane kamar ni da wahala na zauna na kalli fim daga farko a ƙarshe amma zan kalli reality shows zan kalli documentary zan kalli talk shows to duk waɗannan abubuwa ne da muke ƙoƙari ne sannan kuma idan kika ɗauki hausawa kaɗai a duniya Uh, muna da hausawa waɗanda ko suke iya jin hausa ko suke iya faɗar hausa a faɗin duniya sun haura miliyan 120 you know, so ko waɗannan kaɗai kame da hankali cewa ka ba wa matasa damammaki ta su iya fito da content kowane iri ne kamar yanzu in kika duba tiktok yawanci yan fim ne su ma a tiktok da mutum zai zo ya yi creating content ya saka to muna son maimakon ka dinga yin content kana saka kyauta ka iya neman kuɗi da shi ba wai ka yi content kawai ka saka saboda kai suna wanda da yawa za ki gansu sun yi suna amma in kika tambaye su nawa suke samu ba sa samun ko biyar to mu kuma da muke zuwa ta fanni na entrepreneurship muna kokarin mu ba su base mu ba su jadawali da idan kana dan arewa za ka iya ka samu wani guri da za ka iya saka abin da ka, ka sarrafa sannan kuma baya ga nan ba wai lalle sai wanda yake jin hausa ko baya jin hausa ba muna son mu karya wannan bariya din na cewa kaniwood ta malam bahaushe ne ko malam bahaushe za a iya wa content no ah, muna kokari yanzu barin baki misali idan yau za ka yi wani documentary akan masarautar kano ko ka ce um, the untold story about kamar marigayi ado bayero a sani akan marigayi ado bayero ko kuma alaka tsakanin marigayi ado bayero <clears throat> da marigayi queen elizabeth idan kai abin da kyau bature ma zai zauna ya kalla you so abin da mu muke bukata shine standard mu kuma abin da muke so mu kawo kenan a masana'antar cikin yadda Allah Madalla to masu sauraro a nan zamu dakata cikin hirar tamu da Malam Jamilu Abdulsalam shugaban manhajar nan ta Netflix. Alabashi a shiri na gaba za mu ɗora. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haɗuwa a shiri na gaba. Bi salam. A gaida Shamsiya, bari a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagadi da Faruku Mahe ga Sokoto. Suka ce mun ji jawaban da shugabannin kasashen duniya suka yi a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya. Kuma mun gamsu da yadda shugabannin kasashen Afirka suka yi nasu jawaban musamman Muhammadu Buhari na Najeriya. Bisa ikirarin shi na yin gamsashen zaɓe. Allah ya nuna mana an yi zaɓen da uku. Sako na gaba ya fito ne daga kawo mai ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga suka ce tirsasawa mutane shiga aikin soja da shugaban Rasha ke yi domin cimma wata manufarsa kan Ukraine samsam ba daidai ba ne. Da ƙarshe muna fatan Allah ya ganar da shi gaskiya ya bi ta. To madalla kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice ministan harkokin wajen Rasha ya yi watsi da Allah wadanda Ukraine da kasashen yammaci suka yi akan abin da suka kira zaɓen raba gardama a yankuna hudu na Ukraine. Sergei Lavrov ya faɗa wa wani taron manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya bayan gabatar da jawabinsa a taron majalisar na shekara-shekara ranar Asabar cewa abin da suka gani yana da ban mamaki. shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi jiya asabar ya dage kan cewa gwamnatin ƙasar za ta mayar da kakkausan martani kan zanga-zangar da ta barke a fadin kasar dangane da mutuwar wata matashiya 'yar kabilar kurdawa masa amini a hannun jami'an 'yan sandan gyara hali na gwamnati a cikin mako guda da mutuwarta zanga-zangar ta bazu zuwa akalla birane 133 tare da yin sanadiyar mutuwar masu zanga-zangar 41 kamar yadda gidan talabijin na kasar ya bayyana a jiya asabar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin murtala faruku sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya daidaita mana sauci da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc